Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Sule Mumuni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake shigowa a shirinmu na karshe a yau. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan bindiga a jamhuriyar Nijar sun miƙa wuya ga hukumomi da nufin amsa kira a shirin zaman lafiyar da aka sa gaba a ƙasar. Muna kuma da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni, amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙasar Pakistan ta faɗa yau Alhamis ɗin nan cewa an kashe sojojin ta biya lokacin da wani gungun 'yan ta'adda ya kai ma wani ofishin tsaro da ke kan iyaka da Iran hari. A wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar Kech da ke lardin Baluchistan. Sanarwar ta ƙara da cewa sojojin Pakistan sun mayar da martani da dukkan makaman da suke da su tare da fatattakan maharan a wani kazamin fada da ya biyo baya dakarun tsaro sun kaddamar da aikin kau da miyagu a yankin nan take kuma suna tattauna da hukumomin iran a dukkan matakai don hana 'yan ta'addar damar tserewa in ji sanarwar nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan mummunan harin amurka ta sanar da sanya takunkumin kare tattalin arziki da tafiye-tafiye a yau alhamis kan manyan da ke karya yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan da ta sanya takunkumin kan biza da kuma yanke hanyoyin samun kuɗi ga rundunar sojin sudan da dakarun 'yan sa kai na rsf a cikin wata sanarwa da mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na amurka jack sullivan ya fitar ya ce duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a halin yanzu ana ci gaba da tashe-tashen hankali marasa ma'ana a faɗin ƙasar wanda ke kawo cikas wajen kai agajin jin kai da kuma cutar da waɗanda suka fi bukata sosai bangarorin biyu da ke rikici da juna sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki bakwai da amurka da saudiya suka kulla a ranar ashirin ga watan mayun da ya wuce da nufin ba da damar kai kayan agaji sun kuma amince da tsawaita yarjejeniyar na tsawon kwanaki biyar a ranar ashirin da tara ga watan mayu sullivan ya ce gazawar da saf da rsf suka yi wajen yin biyayya ga yarjejeniyar tsagaita wutar ya kara jefa mu cikin damuwa kan cewa mutanen Sudan za su sake fuskantar tsawaita rikici da wahalhalu a hannun jami'an tsaro. Wata kota a ƙasar Senegal yau Alhamis ta wanke Usman Sanko kan zarginsa da laifin fyaɗe, amma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari saboda laifin gurɓata tarbiyyar matasa da hana shi shiga zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa a yanzu. Sanko mai shekaru 48 da haihuwa, shugaban jam'iyyar PASTEF Patriot ya ci gaba da cewa tuhuma na da nasaba da bita da kullun siyasa lokacin da aka fara gabatar da su a shekarar 2021 kuma bi halarci zaman kotun bana yau Alhamis. An zarge shi da yi wa wata ma'aikaciya fyaɗe a shekarar 2021 da kuma yi mata barazanar kisa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan babban birnin ƙasar Kiev ya kashe akalla mutane uku tare da raunata wasu goma. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta kaɗo makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda goma da Rasha ta harba. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce tarkacen makaman masu linzami sun lalata gine-ginen gidaje. asibitoci da kuma bututun ruwa rasha ta yi ta kai hare-hare ta sama a kiev a cikin watan mayun da ya gabata a daidai lokacin da ukraine ke shirin kai farmaki da take sa ran zai taimaka mata wajen sake kwato yankunan da dakarun rasha suka kwace tun bayan kaddamar da wani gagarumin farmaki a ukraine a farkon shekarar da ta wuce gwamnan yankin belgorod da ke yammacin rasha ya faɗa yau alhamis ɗin cewa lugudan wutar da aka yi cikin dare ya raunata mutane da dama a garin shabikino mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa na fadar white house john kirby ya shaida manema labarai cewa sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekarar 2015 ba abu ne da gwamnatin biden ta mayar da hankali a kai ba kirby ya ce har yanzu amurka na kan bakarta ta ganin cewa iran bata mallaki makamin nukiliya ba kuma shugaba joe biden har yanzu ya yi imanin cewa mafita ta hanyar diflomasiya ce za ta fi dacewa sosai sai dai kirby ya ce iran ba ta yi tattaunawar da zuciya ɗaya ba kuma ta nuna ba ta sha'awar tafiya ta wannan hanyar yarjejeniyar nukiliyar wacce aka fi sani da joint comprehensive plan of action ta iyakance shirin nukiliyar iran a madadin sassauta takunkumin da aka kakaba mata majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya laraba cewa jakajiyarta ta myanmar za ta bar aiki a lokacin da kwantiraginta ya kare ranar 12 ga watan yuni mai zuwa neolin hezar 'yar kasar singapore tana kan wannan mukami tun watan oktoban 2021 watanni bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a myanmar wanda suka hambar da gwamnatin demokuraɗiyya ta ƙasar. mai magana da yawan majalisar ɗinkin duniya stephanie dujarric ya shaidawa manema labarai jiya laraba cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gode wa hezar saboda ƙoƙarin da ta yi ba dare ba rana na samar da zaman lafiya da al'ummar myanmar hezar ta shaida wa taron majalisar ɗinkin duniya a watan maris da ya gabata cewa ana ci gaba da samun tashin hankali a myanmar a cikin wani yanayi mai ban tsoro kuma ta ce ba ta ga alamun yin sulhu ba. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin da labarin da ke cewa a jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindiga sun yi saranda a jihar Agadez. shugaban kasar nijar Mohamed bazum ya sha nana ta yi ga masu ta da kayar baya su ajiye makamai domin rungumar zaman lafiya dalili kenan lokaci zuwa lokaci wasu daga cikin irin waɗannan mutane ke yin saranda kamar yadda a wannan karan 'yan takifan da suka addabi jama'a a kan iyakokin nijar da kasashen libya da algeria suka miƙa wuya ga hukumomi wakilin muryar amurka a jihar agades Hamid Mahmud ya aiko mana ƙarin bayani a wannan rahoto. 'Yan bindiga fiye da goma ne dai suka miƙa wuya da su da makamansu ga mahukuntan jihar Agadez. Yau kusan shekaru da dama da matasan suka shiga wannan aikin a iyakokin kasashen Libya, Algeria da kuma Nijar tare da jefa jama'a a cikin halin ha'ula'i. Wannan yana daga cikin waɗanda suka ajiye makamansu. Dalilin da ya sa na sa bindigogi bai ne mana so. Kishin eh, garinmu ne. Kwata-kwata mun daina insha Allah in Allah yarda. Wanda suna ya abubuwa wannan ina da hali ina kori wanda yana abubuwa wannan mai da shi nan cikin kasan mu zo ya kamu lahiya ga lahiya ko ko ga kasa mai na ta ci gaba saboda shine mun kawo lahiya hukumomi a agada su dai su yaba da yadda yan bindigar ke ajiye makaman su domin rungumar zaman lafiya tare da bada da haɗin kai ga jami'an tsaro magaji mamman dada shine gwamnan jihar agadas Zan isar da godiya ga waɗanda suka ajiye makaman don saboda zaman lafiya bayan da shugaban ƙasar Nijar ya yi kira da kungiyoyin da ke rike da makamai da su ajiye domin ciyar da kasa gaba kun san tsaro shine ginshikin duk wani ci gaban da kasa za ta samu daga cikin makaman da suka ajiye akwai bindigogi kirar akakaran set da kuma nakiyoyi da kuma alburusai masu yawa don haka muna kira ga sauran 'yan bindigar da suke rike da makamai da su zo su ajiye su domin rugumar zaman lafiya eh, muhammad abubakar 'yan ƙungiyar farfulla a agades na ganin wannan yunkurin na neman zaman lafiya abu ne mai kyau amma amma ya kyautu a sanya ido ga tubabbun 'yan bindigar. Kiran da gwamnati yi ana cewa ya samu shiga wurin ga mutanen. To amma akwai abun da ya kamata a yi la'akari su ba wai aje makaman ba. Gwamnati ya kamata ya sa ido bisa wanda suka aje makaman aje wace iri ce suka yi aje wace ta gaskiya suka yi tsakansu Allah san aje ne sun ba abun ko kuma bayan mun aje me yake biyowa shine kamata gwamnati sa ido kwa. Kuma kokarin da ke gwamnati ya kamata da mai ya jajirce bisa gare shi ne kira mutane su kuma bisa cewa su aje makamai su kama aiki ne ginin kasa a tashi tare a tsira tare kenan mu kamar jaddada mu gwamnati cewa wannan abun ya bashi shi muhimmanci na waka mutane cewa wannan rikon makamai da ta bai kai kasa ko ina yan bindigar dai sun ɗauki matakin dakatar da aikin nasu domin a cewar su karbar tayin zaman lafiya da shugaban Nijar ya yi musu da kuma wasu dalilai na daban Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar a gaida Hamid Mahmud kafin mu ci gaba bari a shakata da wannan faifai da ke bisa inji. sai kuma rahoton musamman wanda a wannan mako ke mai da hankali kan matakin cire tallafin mai da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ba da sanarwarsa a ranar da ya yi rantsuwar kama aiki wakiliyar sashen hausa a jihar plateau zainab babaji ta tattaro ra'ayoyin 'yan najeriya da kuma abubuwan da masana ke cewa a game da wannan mataki A farkon wannan mako ne Najeriya ta sake samun sauyin shugabanci tun bayan shekaru takwas da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi yana mulki. Jim kaɗan bayan rantsar da shi ne sabon shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu ya zayyana ɗimbin alƙawura da zai yi wa 'yan Najeriya a cikin shekaru hudu da zai yi yana mulki, kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Matakin farko da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta fara aiwatarwa shine na cire tallafi da gwamnati ke bayarwa a kan man fetur. Furta hakan ke da wuya sai man ya yi tashin goron zabi. A cewar Mr. Godwin Korbe Habila, ma'aikaci a jami'ar tarayya ta Jos, manyan abubuwa uku ne ya kamata wannan gwamnati ta fara aiwatarwa in har tana so talakawa su samu sauƙin rayuwa. Mun kai wani yanayi ne wanda gaskiya gyara Najeriya ba abin da zai ɗauki shekara hudu ko shekara takwas ba. Kuma shi talaka ba abin da yake so illa ya samu abin da zai dinga sa a baki kowane lokaci idan akwai abin da shugaban kasa shi ahmed bola tinubu zai yi shi ne. ya ga cewa 'yan najeriya sun samu abincin da za su dinga ci rufe bodan da da buhari ya yi ba sani ko zai sake budewa ba domin rufe bodan nan ya sa kayayyakin abinci sun hau a na biyu shine kuma ga abin da ya zo ya faru maganin cire tallafin mai din nan maganin cire tallafin mai da ya zama dole ne domin ni na iya tuna duk 'yan takarar shugaban kasanmu duk sun yi alkawalin cewa in su shigo za su cire wannan tallafin mai din. To tallafin mai daman shi yana haifar da abubuwa da yawa. In a cire tallafin mai dole kuɗin mai zai hau. Domin 'yan kasuwan mai din nan shigowa suke da man. Ko da shi ke muna da man a kasan nan amma sai an cire ɗanyen man an ja tace daga kasa a kasan su Venezuela da su a Amerika kama sake dawo mana da shi wannan kuma ya sa muna sayan mai ɗin da sada amma dai daman abin da nake so da shi shugaban kasa ya yi shine da ya gyara matatun mai na Najeriya. In ya gyara matatun mai in aka fara tace mai a Najeriya kin ga kudin mai zai sauka. Yau na ji na sayi mai eh, Zainab na sayi mai lita eh, ɗari biyar da talatin da bakwai. a nnpc kenan fa bari dai mu gani yadda abin zai kasance ko za a mai da shi tallafin man ko kuma za a ci gaba da shi haka amma gaskiya shine in an ci gaba da shi haka mutane za su wahala abu na uku shine maganar kiwon lafiya zainab mm. gaskiya zainab in kin je asibitocin asibitocinmu yanzu da ana magana ni na nhis kuma nhis ina a plateau hospital ne kuma nhis ina da lokacin domin ni ba wuya in sanyi ya shiga haka kima kin san da sanyin jin ke mm. sai mura you know da tare hmm. so in je akan bani su branded drugs wato magungunan wanda masu kyau dai masu kyau hmm. zainab hmm. amma yanzu kin je sha baki wayansu magungunan da ko kin sha ma ba za ki ga you know, canji a jikinki ba so ya kamata shi sabon shugaban kasa ya duba wannan fannin ilimi ya taɓarɓare a kasar nan zainab dazun ɗazun nan zainab nike magana da wata take aiki a a ah, NVRI National Veterinary Research Institute mm. ta ce mu sun fara jaraba yau amma san abin mamaki mm. wai tana tana invigilation sai ta ga wani dan makaranta na NVRI wanda sunan shi bai iya rubuta ba sai ki tambaye kanki wannan taya ne ma ya samu ya shiga makarantar wai suna ganin kaman tsaro yana cikin abin da al'ummar najeriya ke bukata gaskiya shine tsaro yana ciki tsaro yana ciki amma ni ina ganin kaman mutane suna bukatan abinci zainab mm. wato kamar talauci ne yake sa yawwa thank you very much na gode zainab mm. talaucin nan shine yake kawo wannan abubuwa din domin ina ganin kamar in kowa ya samu abinci yana ci yadda ya kamata tana bara a je ana rigima da juna ba gwamnonin jihohi da 'yan majalisun tarayya da na dokoki su ne ke kusa da jama'a da suke zama matakin farko na sharewa talaka hawaye Abdulmajid Lawal waziri ɗan siyasa a Jos ya ce lokaci ya yi da shugabannin da talakawa suka zaɓa su yi musu adalci. Su kaman gwamnoni da 'yan majalisu na wakilai da na dattijai da na jihohi sun fi kusa da talakawa. kuma duk wasu bukatu da sanin halin da talaka yake ciki ina ga in ba su sani ba to babu wanda ya kamata ya sani shi yasa in kika lura koken da ake yi ko da a ƙananan uh, hukumomi da kuma karkara yawanci su yake isarwa hmm. to fatanmu shine cewa su ji tsoron Allah hmm. kuma su san cewa akwai nauyi da Allah ya ɗaura musu a kansu wanda zai tambaye su a akai shine na farko hmm. sannan na biyu su yi wakilci da tuntuɓa da bibiya saboda ko yanzu koken da muke yi da kalubalen da muke ma shugaban kasa da cewa wannan abu na cire tallafi ai ba a yi tuntuɓa isasshiya ba inda an yi tuntuɓa isasshiya za mu ce ko da a ce suna da hujjoji da za a cire tallafin nan to ya kamata a ce an fitin abubuwa an sanya abubuwa waɗanda za su rage raɗaɗi hmm. na cire wannan tallafi to kawo kuwa ba mu da waɗanda muke ganin suna kusa da gwamnati da suka wuce gwamnoninmu da kuma irin wakilanmu da muka tura su wakilce mu a jihohi da kuma birnin tarayya hmm. tsaro ya hana mutane manoma su je su yi noma gashi dai ana cewa gwamnati ta yi kokari wajen dawo da mutane a yi noma to amma kuma yanzu kana da gonar ka ba za ka iya zuwa ka je kai ba saboda rashin tsaro mm. ga hawa na kayan aikin gona. Ku saboda haka lokaci ne na kalubale lokaci ne da mutane gabaki daya sun rikita. Hmm. Kuma fatanmu shi ne cewa shugabannin da Allah ya kawo su su kwantar mana da hankali ba sai abubuwan da za su tayar mana da hankali ba. Ita gwamnatin tarayya kullum tana magana cewa tallafin nan da ake bayarwa yana zuwa a jihun masu hannu da shuni da manya-manyan 'yan kasuwa. Hmm. To amma abin da za mu tambaya shine cewa su shin gwamnati bata san wayannan 'yan kasuwan ba ne? Mannan an san inda ake haƙo shi. an san inda ake tace shi in an tace shi an san inda ake kawowa a siyar ta ina trillions da billions inda suke cewa yana shiga hannun manya-manya 'yan kasuwa da kuma jami'an gwamnati da wasu shin gwamnati ba za ta iya dakila wannan ba anya ko gwamnatin da ba ta iya takile inda kuɗin da yake zuwa ba za ta iya sarrafa kuɗin ta kai shi wani waje kuma ta kare shi hmm. to ni ana tunanin sai ina ga gwamnatin fa da ta kasa daki da almuhadanan da ake yi hmm. da tallafin kuɗi na billions of naira a wata ɗaya ana magana 400 million biliyan 400 hmm. in har ba za ta iya daki da wannan ba to wallahi ko ta canja ma wannan kuɗin aka alama ba za ta iya lura da su ba za ta kare wa 'yan Najeriya wannan dukiyoyin ba saboda haka ni na fi kallon abin ma ki burutu ne gwamnatin da ba za ta iya kare rayukan 'yan Najeriya ba gwamnatin da ba za ta iya kare makarantun 'yan Najeriya su je su yi karatu matasa su yi karatu ba kullum ana yajin aiki asibitocin mu ba su aiki to dukiyoyin mu ma ina ga kamar akwai kasawa na gwamnati shi yasa ko da ta ce mana za ta yi kokari ta sarrafa waɗannan kuɗaɗen a zo a yi gina abubuwan more rayuwa da su to ni ina ga ai akwai sauran kuɗaɗe da ake generating a ƙasa hmm. wanda ya kamata a ce an yi wannan ayyukan na more rayuwa ba a yi ba me yasa dole sai a tallafin nan ne kadai za a iya aikin more rayuwa hmm. wato wani yanayi ne za mu shiga hajiya zainab da zai nuna mana cewa in aka yadda wannan tallafin aka cire shi gwamnatin tarayya za ta samu karfi ya zamanto duk duk wani rassa na gwamnati ba wanda ya kai gwamnatin tarayya karfi saboda tana da kuɗi kuma za ta sarrafa su yadda ta ga dama 'yan siyasa su more ba tare da an bi kadin ya aka sarrafa wannan kuɗaɗe ba. Abdulmajid Lawal waziri ɗan siyasa a Jos. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya yi alkawarin haɗa kan al'ummar jihar ne. Shirinmu shi ne mu yi iyakacin mu domin mu kawo zaman lafiya cikakke a kasar Filato, mu mai da yadda za mu ɗinka Filato, mu zama yanwanan juna, muna kaunan juna. Ta haka ne da idan Allah za mu bunkasa arzikin kasar domin mu fidda kanmu a cikin talauci, domin yadda ake lissafin Filato a cikin kasashe matalauta bai dace ba. Saboda haka ba ruwanmu da bambancin addini da kabilanci da duk koma yanzu mun gama siyasa, mun gama sha'anin zaɓe rabe-raben zaɓe yanzu mun shiga fannin gwamnati saboda haka gwamnatin ba na fati ɗaya ba ce ba na pdp ba ce na kowane ɗan plato saboda haka za mu iyakacin kokarin domin mu tafi da kowa gwamnan jihar plato kenan caleb mutfan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 na zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Wasanni a takaice. shirin namu zai fara ne da taya 'yan gida najeriya bisa nasara da kungiyar kwallon kafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 ta samu a kan ƙasar argentina a gasar kwallon kafa na duniya da ke gudana a kasar argentina sannan zan kawo muku tattaunawar da ne da malam abbas wani ɗan jarida kuma wakili a hukumar gudanarwa a hukumar kwallon kafa ta jihar bauchi kan dalilan da ya sa a yanzu harkokin wasanni a jihar ta bauchin suka taɓarɓare kafin hirar tamu za a ji cewa kungiyar kwallon kafa a najeriya wato flying eagles ta doke ta kasar argentina mai masaukin baki da ci biyu da babu ko daya a karawar da suka yi a daren jiya laraba da wannan nasarar ya ba ta kaiwa ga shiga zagaye na kusa da na kusa da karshe wato quarter finals sauran kasashen da suka fafata a jiran jiya sun hada har da kasar ingila da kasar italiya da kasar italian ta ci ta biyu da daya a yayin da kasar brazil ta doke kasar tunisia da ci hudu da daya sai kuma kasar colombia ta zurara kwallaye ɗai-ɗai har guda biyar a yayin da ita slovakia take da guda sannan kuma a fafata da za a yi yau kasar gambia da kasar uruguay su ne za su haɗu sannan kuma kasashen ecuador da kasar korea su ma za su gwada kwanji yanzu kan zan gayyato malam abbas gungura dan jarida ya gaya mana abubuwan da ya sa sunan jihar bauchi ke neman bacewa harkan wasanni malam abbas bismillah zahirin gaskiya a harkar wasanni a yanzu nan yan bauchi ko kuma yan sport ko kuma mun da muka daɗe muna bin harkar wasanni a jihar bauchi mu je mu kira sunan bauchi yanzu nan a cikin hidiman wasanni har ma kunya muke ji saboda saboda yadda ake tafiyar da hidiman wasannin a bauchi wato abin ya lalace wannan al'amari ya shiga ina ne ya faru akwai factors na ɗaya akwai sakalci na gwamnati sakaci sakaci na gwamnati babu abin da ya daga sunan gwamnati kamar nan wasanni kaga kwallon kafa kaga wannan handball din nan kaga wannan basketball din nan kai a da muna da associations a bauchi sun kai guda ashirin a dama kenan guda ashirin da takwas a duk wannan ashirin takwas a duk lokacin da ka je stadium da yamma sai ka je sai ka rasa wanne ne ta ni cika don gudun attracting din matasa ya zama sana'a yanzu sannan kuma wani ta ce siyasa a ciki kai ka cire maganar wannan dan faci ne wannan ba ta dan faci ba a'a ba wanda za a je a dauko shi saboda a'a ya ba da gudumawa ya ba da gudumawa a hidimar siyasa a dauko shi bai ma san hidimar ba a zo a bashi haka kuma idan za a zo lokacin za a nada darakta na sport za ta zo wannan wuri ne wanda is a professional abu sai a bi a bi tsari na yadda ake tasowa daga cikin system din a waye ya yi kada a waye ya head of planning ya yi wane ne ya tashi har ya guro ya kai wannan matsayin a ɗauka a bashi wallahi wallahi a yi babu association guda ɗaya a wanda is functional ma yanzu sa abubakar ta babu ba ya zama abin tausayi filin ka je gani yanzu ka je filin basket ko volley ko hardball ko filin table tennis ko abin wallahi za daga haka yanzu za in ka je filin kwallo daga da har karfe goma na dare wurin hira kenan wajen yi amma yanzu wannan gilamu din babu babu malam abbas gungura kenan da bayanin taɓarɓarewar harkokin wasanni da kuma hanyar da yake ganin za a bi domin mai da martaban wasanni a jihar bauchi abdulwahab muhammadu wani amurka daga bauchi a nigeria. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga baballe leda tashin muhimman kanin labarai. Kasar Pakistan ta faɗa yawa Alhamis ɗin nan cewa an kashe sojojin ta biya lokacin da wani gungun 'yan ta'adda ya kai ma wani ofishin tsaro da ke kan iyaka da Iran hari. A wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar ta fitar ta ce, an kai harin ne a gundumar kech da ke lardin baluchistan sanarwar ta kara da cewa sojojin pakistan sun mayar da martani da dukkan makaman da suke da su tare da fatattakan maharan a wani kazamin fada da ya biyu baya amurka ta sanar da sanya takunkumin kare tattalin arziki da tafiye-tafiye a yau alhamis kan manyan da ke karya yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan da ta sanya takunkumin kan biza da kuma yanke hanyoyin samun kuɗi ga rundunar sojin sudan da dakarun 'yan sa kai na rsf a cikin wata sanarwa da mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na amurka jack sullivan ya fitar ya ce duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a halin yanzu ana ci gaba da tashe-tashen hankali marasa ma'ana a faɗin ƙasar wanda ke kawo cikas wajen kai agajin jin kai da kuma cutar da waɗanda suka fi bukata sosai Wata kota a ƙasar Senegal yau Alhamis ta wanke Usman Sanko kan zarginsa da laifin fyaɗe, amma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari saboda laifin gurɓata tarbiyyar matasa da hana shi shiga zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa a yanzu. Sanko mai shekaru arba'in da takwas da haihuwa, shugaban jam'iyyar PASTEF Patriot ya ci gaba da cewa tuhume-tuhumen na da nasaba da bita da kullin siyasa Jami'an Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan babban birnin ƙasar Kiev ya kashe akalla mutane uku tare da raunata wasu goma. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta kaɗo makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda goma da Rasha ta harba. jami'an gwamnatin ukraine sun ce tarkacen makaman masu linzami sun lalata gine-ginen gidaje asibitoci da kuma bututun ruwa to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko ku aiko da saƙonni ta hanyar imel. ta sashen hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da dadi balawai da ya haɗa shirin sulaimu muni barma ke cewa mu kwana lafiya.